كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون kamar yadda ya juyar da waɗannan daga barin imani da Allah da bauta masa shi kaɗai, haka yake juyar da wanda yake jayayya da ayoyin Allah da suke nuna kaɗaitakarsa a kowane lokaci da zamani baya shirya zuwa ga gaskiya kuma ba a datar da shi zuwa ga shirya